Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Yau Najeriya ke bikin cika shekaru 64 da samun 'yancin kai. jakadan gasar kwallon kwando na duniya daga congo ya mutu yana da shekaru 58 hakanan za ku ji cewar kasashen amurka da faransa sun ce ba sa goyon bayan yunkurin isra'ila na tura sojojinta ta ƙasa zuwa cikin labanan to yanzu kuma ga cikakkun labaran 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da bikin cika shekaru 64 da samun 'yancin kan ƙasar. da yawa daga cikin 'yan najeriya na kokawa ne dangane da halin ni'yasu da suke ciki tun daga ranar 1 ga watan oktoba na shekarar 1960 da turawan ingila suka miƙa ragaman mulkin ƙasar ga shugabannin gwamnatin haɗaka ƙarƙashin jagorancin firaminista sa abubakar tafawa balewa 'yan ƙasar ke shirin wato ƙasar ke shirin bunƙasuwa don rayata aisha shehu kabara na ɗauke da ci gaban labarin da yawan 'yan Najeriya na ganin samun 'yancin kan tamkar ci gaban haƙa rijiya ne domin kamin samun 'yancin suna da ayyukan da suka dogara da su waɗanda suka shafi kasuwanci da ƙodago sai noma da kiwo waɗanda su ke rike iyalai da matasa wajen inganta rayuwarsu. Wasu daga cikin 'yan Najeriya sun bayyana yadda suka kalli samun 'yancin kan. Babu wani ci gaba da aka samu sai ci baya da aka yi ta yunwa sai kashe mutane suke duk abin da zaka samu ko a ci don haka ni gaskiya bana ma ni farin ciki da wannan independent ɗin da ake yi. A Najeriya Najeriya da ni ban san wani yancin kai ba. Yancin kai bai wuce wanda muke ciki a yanzu ba. Gashi abubuwa sun tashi suna ta tsada duka ta nan duka ta nan duka ta nan ba wanda muke iya kare ba. Wala ma a ce ma mun dawo baya mulkin turawan ma ni ya fi min daɗi ma akan wannan ma yancin eh, kan da ake magana. Wani yanci a Najeriya ƙasa ce ba ta shekara 64 amma kalli yanda muke kamar ba mutum da ya shekara 64 da haihuwa amma baya iya ci da kanshi baya iya sha da kanshi baya iya yi wa kanshi sutura to ina yanci ana. A ce samun yancin kai a Najeriya hira ce. Mu da ya kasance ma a ce su turawan su suke ci gaba da mulkin mu. Ina ga gaskiya zai saboda duk wani abubuwa da za ka ga an gina shi a Najeriya sama da shekara hamsin za ka ga wannan tun lokacin turawa ne ana haƙan mai a Najeriya yanzu ma an fara tace man amma ya kasance cewa wai ɗan ƙasa yana siyan mai lita naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin. Da yawa daga cikin 'yan Najeriya za su gudanar da zanga-zanga ne a wani ɓangare ɓangare na bikin samun 'yancin kan kasar. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu na gabatar da jawabi ga al'ummar kasar yayin bikin cika shekaru 64 da samun 'yancin kai a cikin wata sanarwa da kakakin shugaban kasar Bayo ga ya fitar. ya ce jawabin na shugaba tinubu da zai gabatar na daga cikin ayyukan da za a gudanar na murnar bikin wannan rana a baya dai gwamnatin najeriya ta ce ba za ta gudanar da wasu bukukuwa ba a wannan biki sakamakon hauhawan farashin kayan masarufi da ake fama da shi a ƙasar to a wani ɓangaren kuwa yayin da ake gudanar da bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai a najeriya wasu al'ummar ƙasar na shirin gudanar da zanga-zanga a wannan rana da nuna ɓacin ransu game da tsadar rayuwar da ake fuskanta. masu shirya zanga zanga sun ce za su gudanar da ita ne a abuja fadar gwamnatin kasar da birnin lagos da kuma wasu biranen kasar ko a farkon watan agustan wannan shekarar sai da aka gudanar da zanga-zanga a najeriya na bukatar gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da kuma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da tsadar rayuwa rundunar sojojin saman najeriya ta ce za ta fara gudanar da binciken kwakwaf kan yadda harin da jami'anta suka kai wa 'yan ta'adda a yankin karamar hukumar giwa na jihar kaduna a ranar juma'a da ta gabata ya yi sanadiyar salwantar rayukan waɗanda ba su ji ba su gani ba a cikin wata sanarwar martani game da wancan zargi da aka yi wa rundunar mataimakin kakakinta group captain kabir ali ya ce sojojin sun kai harin ne wurin da 'yan ta'adda wato sun kai harin ne da 'yan ta'addan suka addabe shi shekaru biyu da suka gabata gwamnatin mulkin sojin niger ta zargi faransa da neman haddasa fitina a yankin sahel ministan harkokin wajen ƙasar zakariya'u wato zakariya'u sangai ya bayyana hakan yayin da yake gabatar da jawabi a zauren majalisar ɗinkin duniya inda ya ce faransa na baiwa tsoffin jami'an gwamnatin da aka kifar damar yin wadaƙa da kaddarorin ƙasar da ta riƙe ga dai kaɗan daga cikin jawabinsa. sai également le lieu de Ina mai amfani da wannan damar domin yin wadda da yunkurin Faransa na haddasa fistina a yankin Sahel da kuma neman sake maido da Nijar a ƙarƙashin ikonta. Ina son in faɗa da babban murya cewa Faransa ce ke baiwa 'yan ta'adda bayanan sirri ta horasu da su sannan ta basu makamai domin hargitsa yankin sahel kana tana ci gaba da yiwa jami'an tsofar gwamnatin da aka kifar da yi musu gata ta hanyar amfani da kadarorin gwamnatin nijar hakan kuma ya saba wa yarjejeniyar vienna wacce ta sha ta hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa sai dai muna son ta san abu guda duk waɗannan dubarun da take amfani da su ba za su yi nasara ba wajen tada zaune tsaye a yankinmu hasali ma yana ƙarfafa mana gwiwa ne wajen cimma muradun da ƙasa ƙasashenmu suka sa a gaba. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar kenan. To gwamnatin Amurka ta baiwa Nijar ɗin gudunmuwar dala miliyan ɗaya a matsayin tallafi ga dubban mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a shekarar bana. Mataimakiyar shugaban asusun ta USAID da ke taimakawa kasashe masu tasowa Jacqueline Musiwa ita ce ta sanar da hakan wato a wata ziyara da ta kai birnin yamai kamar da yadda ofishin jakadancin amurka a ƙasar ta nijar ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international shahararren dan wasan kwandon kwallo mai tsaron baya da ya fice a gasar nba a ƙasar amurka da kembe mutumbu dan ƙasar congo ya mutu yana da shekaru 58 fitaccen dan wasan ya mutu ne bayan fama da cutar sankara wato sankara a kwakwalwarsa nur ado suleiman na dauke da karin bayani mutumbo wanda ya shafe shekaru 18 yana haskawa a gasar kwallon kwandon amurka ya lashe kofunan gasar takwas sannan kuma ya kasance daga cikin masu tsaron baya mafi kwarewa da kwazo a tarihin gasar daga cikin abin da za a rika tunawa da dikimbe mutumbo akwai gidauniyar kashin kansa da ya kafa wadda kuma ya zuba miliyoyin dalar amurka daga aljihunsa don taimakawa marasa karfi a ƙasarsa wato jamhuriyar demokradiyyar congo inda ya gina wani katafaren asibiti a ɗaya daga cikin yankunan birnin kinshasa bai ga ƙasar tasa mutumbo ya bayar da tallafi a fannoni da dama domin taimakawa marasa ƙarfi a wasu sassan na afirka abin da ya sa shi samun lambobin yabo a ciki da wajen nahiyar daga ciki kuma akwai kyauta ta musamman daga fadar gwamnatin amurka wadda aka ba shi saboda jajircewarsa wajen ayyukan jin kai duk da cewar ya ciri tutar ce a daidai lokacin da yake ɗauke da nauyin zama jakadan gasar ƙwallon kwandon amurka na duniya senegal ta yi allah wa daida harin da aka kai wa ɗaya daga cikin jami'anta yayin wani taro a togo a ƙarshen mako tare da yin kira a gudanar da bincike kan lamarin To kar dai a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kasashen Amurka da Faransa sun ce ba sa goyon bayan shirin da Isra'ila ke yi na tura sojojinta ta ƙasa zuwa cikin Lebanon inda suka bayyana cewar hakan zai iya zama babban kalubale wato babban kuskure. Ministan haskokin wajen Faransa yin Noah barot. wanda ke zantawa da manema labarai bayan ganawa da bangarorin siyasar lebanon a beirut ya ce fatan su shine samar da tsagaita wuta a yakin akwai kyakkyawan fata amma kuma lokaci ne ci gaba da kurewa saboda haka ina kira ga isra'ila ta kauce tura sojojinta na ƙasa zuwa cikin libanan sannan kuma ya kamata a tsagaita wuta ina isar da irin wannan sako zuwa ga hezbollah to sai dai ya kamata a sani cewa halin da aka shiga a yau ya samo asali ne daga lokacin da hezbollah ta yanke shawarar tsoma kanta cikin rikicin gaza wato ranar takwas ga watan oktoban da ya gabata lamarin da a yau ke neman jefa lebanon tsamo-tsamo cikin wannan rikici akwai hanyoyi da za a iya yin amfani da su don warware wannan matsala musamman aiwatar da kudirin majalisar ɗinkin duniya mai lamba sha bakwai sifili ɗaya wannan kuduri ne ya tanadi sagaita wuta daga kowane bangare ministan harkokin wajen faransa yin kenan